Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da an mai da gidan aure kabarin arne gashi lukui-lukui an sa tiles amma kai da kake ciki kai ka san me kake fama saboda haka kana zaune ne akwai ya babu mata sun zama haƙoƙi da yawa sai sun nema haƙƙin sauke nauyi ma wata sai ta roƙi mijin da Allah annabi kafin wata hulɗar aure ta haɗa su to ina ake haka ka saka zomo a gaba kai baka kama ba kai baka ci ba kai baka bari wani ya kama ba mm. ai wannan shine karshen cin zarafi a rayuwa ta ya mace masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu masu ruwa da tsaki a fannin kare hakkin bil'adama domin nazarin matakan shawo kan cin zarafin zamantakewa tsakanin iyali, wanda galibi ya fi shafar mata da ƙananan yara. Shirin ya gayyaci barista Badiya Abdullahi Ma'azu, ya gwagwarmaya kare hakkokin mata da ƙananan yara. da Naja'atu Bello Jibril malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin Musulunci ta Aminu Kano. da kuma Muhammad mashi shugaban kungiyar kare hakkokin ƙananan yara. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar barista Badiya abinda ake nufi da cin zarafin zamantakewa sai ta bayyana cewa. Kana magana ne akan mai ƙarfi da kuma mai rauni. Dole ne in ana zancen cin zarafi a haɗa waɗannan abubuwa guda biyu. Da akwai wanda yake da karfi ba ko da karfi na duka da wani abu ba amma yana da ƙarfi, yana da iko a kan wanda yake jiransa na ƙasa da shi ana magana ne ko a miji da mata miji yana da iko da ƙarfi mai yawa akan matarsa ana magana akan iyaye da 'ya'yansu suna da ƙarfi suna da iko sosai akan 'ya'yansu ana magana akan kaman bawa da ubangidan shi shi ma sun mallake shi suna da ikon sarrafa shi yadda suka ga dama ko daidai ne ko ba daidai ba ne tunda yana ƙarƙashin su bayan da zai yi to dole a yi masa abubuwan da suke na keta haddi na cin zarafi waɗanda suke ba su daidai da matakai na shari'a ba hmm. to idan aka tsaya a cikin gida shine wannan da mata da miji da yara da kuma waɗanda Allah ya sa halewa suna ƙarƙashin su ko da sunan aiki ko da sunan zama ko ma da wani dalili dai to duk wanda yake ƙasanka shi yake fuskantar barazanar cin zarafi to waɗannan su suka haɗu suka suka yi constitutin cin zarafi na cikin gida kawai malama ke malama tarbiyya ce malama na ya kuke kallon yanayin cin zarafi na zamantakewar misali cikin gida to ni a gani nan aka ce cin zarafi na cikin gida wanda ya danganci kenan iyali za mu ba abin fuska kenan kamar kaga na ƙasa kenan ake ciwo wannan zarafin kaga za mu kalli abin a fuskar kewar kamar da mace kenan ake mata aure tun da a duk inda ake namiji shine shugaba da wuya kaga an ce ana cin zarafin namiji in zaka tara mata kaso ɗari to kaso casa'in su ake cin zarafi ba su ne suke cin zarafin maza ba To in aka duba a bangaren mata me yake jawowa maza suke cin zarafin mata a cikin gidajensu wanda hakan shi yake haifarwa kaga famili ya lalace tarbiyyar yara sun lalace ita uwa duk inda aka fuskance ta duk wanda yake samanta in dai ba a bata kulawa ba to fa al'umma gaba ɗaya ba za ta zama daidai ba ita uwa makaranta ce in dai aka kula da ita in aka kula da ta to an kula da wani al'umma ce guda ɗaya wanda tushenta mai karfi sannan ita uwa ita ce malama ta farko a cikin dukkanin malamai to kaga in muka duba wannan abu da muke so mu tattauna a kai ni a gani na. maza da suke cikin gida su ya kamata su fara hankaltuwa ya za a yi su riƙe mata idan har aka rike mace a cikin gidanta za a samu sauƙin matsaloli na rayuwa masu ɗimbin yawa yaranta za su taso masu tarbiyya ita a karan kanta za ta samu nutsuwa matan aurenmu da suke biye biyan malamai suke rashin tarbiyya a waje suke duk wasu abubuwa marasa kyau ni a gani na laifin mazajen su ne mami almashi kun kafa irin waɗannan cibiyoyi domin eh, a kare waɗannan abubuwan da barista ta magana da kuma malama na ja'atu cewa magana cin zarafin nan ko dai kar ya faru ko kuma an an yi shi ku yi uwa ku yi makarbiya ganin cewa an biya wa mai haƙƙi haƙƙinsa ana ku tafsirin na cin zarafi ta wace fuska kuke sa. kamar yadda yan uwana mata suka yi bayani sun faro miye musabbabin da ke kawo cin zarafi ko tauye haƙƙi ko danna haƙƙi ko kuma wani abu na murɗiya ko kuma wani abu na musgunawa don kai kana bisa wani matsayi ko kuma Allah ya azurta ka da wata ni'ima da wani bai da shi to wannan duk yadda aka kalle shi hanya biyu ce kamar yadda yarwa ta magana idan an bi ta barawo a dawo a bi ta mabi sau idan an ce an fi cin zarafin mata da ƙananan yara me ke kawowa a ci zarafin su. shin rishin addini ne rishin ilimin boko ne rishin irin sanin yadda ya kamata a zauna da juna ne koko a'a akwai wasu abubuwa suke shigowa gidan bayan tarbiyyar gidan su zo su gurɓata ta duk akwai irin wa'in abubuwan Wani gidan za ka ga kammalallen gida ne shiryayye ne suna da hada suna da da'a suna da komi amma zamantakewa 'ya'yansu da 'ya'yan makwabta da 'ya'yan mutanen gari yawanci ko kuma da mutanen da suke al'umma a mu'amalar su a cikin unguwanni ko kuma a cikin makwabta da suke zowa za ka ga cewa sun dan kawo canji a wasu gidajen da akan samu rishin jituwa to su maza ala kulli halin kamar yadda uwa ta ce babba an ce juji ne kuma tunanin namiji har abada ya yi tunanin mace da shi namiji tunanin shi biyu ne ita ko tunanin ta kullum bakin goshi yake duk abin da ya zo a zuciyarta shi za ta fara faɗa kai ko a matsayinka na mai gida ko an faɗa maka to kar ka ɗauka ka ajiye in ka ji to ajiye shi i nazarin shi gano me yasa akai domin idan ta taso da fushi kai ka tashi da fushi sai a yi wadda ba a so a kullum namiji ana son ya zama mai nazarin me ya faru me yasa wance ta yi mana kaza me yasa ɗana yake kaza shin tarbiyyar da na ba uwar shi ita ce ta sanya yake wannan a tarbiyyar da muke wani ne ya shigo daga ciki ya kawo mu wani abin da ba shi bane ba to duk irin waɗannan ya kamata a ce an yi la'akari da su inda kuma aka samu an ci zarafin to za a je a kawo korafi mu in mun ji to kamar kunnan kowa ya ji a ƙasar nan don za mu jawo duk mai ruwa da tsaki cikin abin ya shigo saboda duk inda aka ce an ci zarafin mace ko an ci zarafin yaro abinda muke fara yi na farko mu gayyaci masu bincike hukumar da ke bincike wato 'yan sanda da sauransu idan aka zo aka yi bincike akwai masu tsaya masu ko ko ba su da masu tsaya wasu saboda rashin galiu to kamar su hajiya badiya muna iya gaito su mu ce to ku zo ga abin ga bikin ya samu su in sun samu na sun ce ba ta kare mu za mu rika support nasu da ko da ba su da transport ba su da abin da da ka san zuwa kotu sai an shirya barista bariha tun da mamaye almashi ya fara gaya mana yadda ma suke bin diddigi dinnan za mu dan koma baya kaɗan ku a nazarin da kuke yi tunda ana kamar su almashi suna kawo muku batutuwa irin waɗannan me kuka gano cewa ya sababa ko yana sababa cin zarafi ne musamman a harkar iyali din nan kuma kullum suna ɗaukar sabon salo to a gaskiya abubuwan da suke sababa cin zarafi suna da yawa kuma kamar yadda duk masu bayanin nan suka kowa ya tabo abubuwan da suke su ne muraran muraran karara suke janyo shi amma kashi casa'in da tara da ɗigo tara na mata suna ganin garari na cin zarafi a cikin gidajen zamantakewa akwai matsala ta al'ada al'adar mu ta riga ta ɗauka cewa in dai aka aurar da ke kika je gurin miji to sujada ce kadai ba za ki masa ba kuma da ilimin addinin da na zamanin shi dai mai gida kan gida shi ne ultimate ba gyara ba shawara kawai bin sa zaki kamar raƙumi da akala shi kuma Allah subhanahu wata'ala da ya ce a biyayya ya ce abu wanda ya bi ni a kuma so a wanda ya so ni to amma ko da da kuskure to ba za a yi ba kuma inda ya karkace ya ƙi yin biyayya ga hukuncin da Allah ya ɗora masa ne ya sauke nauyi duk magana ake ta sauke nauyi to ba sai a ce ki tafi ki haƙuri saboda me kada a zo a ce kuma an sake ki wannan yana taka rawa ta musamman a ƙara samun cin zarafin nan saboda ba a maganin matsalar sai dai a ce ita macen ta tafi ta yi haƙuri gwanda a ce tana ɗakinta da a ce ba ta ɗakinta. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukaki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Barista Badiya Abdullahi Ma'azu da malama Naja'atu Bello Jibril da kuma Muhammad Alimashi sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.